بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma biyu ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da ashirin ga watan daya a shekara ta 2018 miladiya wannan shine sanarwar mai alfarba sarkin musulmi cewar jiya juma'a ita ce ɗaya ga watan jumada al'ula lissafin kalanda kuma jiya biyu yau uku kullum da ke ku kenan a lissafi an cika rabi'u thani ya zama talatin kenan saboda haka ba cin karo ake da juna ba akwai hasabu ru'ya akwai kuma hasabu a takoyi inda ya gani na ida ne lissafi mai alfarma sarkin musulmi jiya juma'a ita ce ɗaya ga watan juma'a al'ula yau kuma biyu ga watan juma'a al'ula za mu ci gaba da karatun littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi kuma wannan shine darasin mu na 169 muna cikin kitabu siyam kundi na 18 kuma za mu tashi a hadisi na 636 wannan kundi na 20 na 18 yana magana ne kan abin da ya shafi hukunci-hukuncin azumi kitabu siyam kenan kuma a kitabu siyam din muna babi na farko babu ma ja'a fi ru'yatil hilali sawmi wal fitri fi ramadan babu ma ja'a fi ru'yatil hilal babun da yazo yake magana kan abin da ya shafi ganin wata sawmi wal fitri domin ayi azumi ko aji azumi fi ramadan a watan ramadan wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan babi malik ibn anas bayan ya kawo hadisai marfu'ai guda hudu eh, guda uku hadisi na farko hadisin abdullahi ibn umar ta hanyar nafi hakan na hadisi na biyu hadisi abdullahi ibn umar ta hanyar abdullahi ibn dinar sannan sai hadisi na uku hadisi abdullahi ibn abbasin ta hanyar tsawar bin addini waɗannan su da hadisai guda uku da malik ibn anas ya kawo marfu'ai akan abin da ya shafi ganin wata hadisi na farko la tusumu hatta tarawu hilal wa la tuftiru hatta tarawu fa in humma alaykum faqatru lahu hadisi na biyu ash-shahru 29 ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن هم عليكم فقتروا له bambancin hadisi na biyu da hadisi na farko hadisi na biyu ce a shaharu 29 watan ma kwanakin watan ɗungurungun kwanaki ne 29 sai dai fala ta sumu hata taro hilal wala tuftiru hata taro hadisi na uku kuma shine la ta sumu hilal wala tuftiru hata idan حديثنا أخو زيبا زيبا فسر مني ميتشي فقدروا له منين فسر فقدروا له شنو فأكمل العدد عدد شنو كتك عددي نار ناش شعبان كو نا رمضان قال هد... قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان الهلال رؤية في زمان عثمان ابن عفان رضي الله عنه بعشي فلم يفطر فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس yanzu za mu shiga abin nan tafri'at na waɗancan hadisai guda uku da muka karanta qala ubaidullah ibn yahya al-laysi yace wa haddathani an malik kuma yahya ibn yahya allaisi al-masmudi al-andalusi rahmatullahi ta'ala alai ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas malik ibn anas shine imamu imma imamu darul hijra alimul madina muftin haramain wanda imamun nasa'i yake cewa amintattun Allah a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine malik da shu'uba da mutum na uku naman sunan shi amintattun Allah a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne in ji imamun nasa'i rahmatullahi ta'ala ali a cikin mutum uku ya lissafa malik ibn anas annahu lalle shi malik balaghahu bayani ya zo masa annal hilala lalle shi jinjirin wata ganin farko kenan ruqiya an ganshi fi zamani usman ibn affan a zamanin usman ibn affan wanda aka kashe shi a shekara ta 35 ba hijira an ga watan a zamanin usman bin affan bi ashi da maraice da yamma shine al'ashi al'ashi yana dauka daga bayan zawali daga ba'da zawal bayan rana ta yi zawali an shiga al'ashi wasu kuma suka fassara ya daga bayan la'asar kun lura da ke ko amma dai duk ba fassara ba samu nagartacciyar fassara cewa al'ashi kafin zawali ba an ga wata jinjirin wata bi yin da wani yammaci da wani maraice da yamma qal falam yuftar Uthman ibn afan bai ajiye azumi ba hatta amsa har sai da yamma ta yi wa ta shamsu kuma rana ta faɗi sannan ya sha ruwa kullura kenan wannan wata ɗin watan shawwal ne sai kuma ga jinjirin wata an gan shi da rana mai ma'ana da rana rana ba ta faɗi ba ba da zawal irin bayan rana ta yi zawali dai an yi sallar azhar ko la'asar kuma an yi sallar la'asar ko sai ga jinjirin wata sai Uthman ibn Affan khalifa kenan sai bai ajiye azumi ba har sai da aka kai wannan azumin sai wa shegari aka tashi da bukukuwan sallah قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان matsalar da muka karanta ta ufuman ibn Affan an ga wata sai kuma bai ajiye azumi ba kullum da ke ko daga cikin fasarori shine wannan watan da aka gani wata ne mai tsayuwa watan da zai fito ne aka gan shi ba wai watan jiya ba ne watan da zai fito a yau ne aka bi shi aka gan shi kenan bai gama riga ya fito wata tukunna shi yasa shi sa a wata wasu wasiƙa da Umar ibn Khattab yake cewa yace idza ra'aytum al-hilala naharan fala tastati'u abin ata ya shahadu rajulani ala annahu ma ams idan kuwa ga jinjiru wata da rana to kar ku aji azmi har sai mutum biyu sun ba da shaida sun ganshi jiya in dai ba a ba a samu nagartattun mutane biyu sun ga wata jiya ba to dan an ga wata yau da rana da yamma ba zai sa a ce wai ai tsawon jiya ne a aji azumi yau da rana ba kun gane magana da kyau ko sai an samu tabbatattun mutane biyu akalla kenan cewar sun ga wata a jiya sai nuna mana watan da gani yanzu ganin amma ba a samu tabbatacciyar magana jiya ba sai aka ga wata yau kwangwale ne sai a ce ai tsawon jiya ne ba gan shi kato ba tsawon jiya ne kuma ya ba gan shi jiyan ba ƙulura tsawon jiya ne ya ba gan shi jiyan ba sai ga mai alfarma sarkin musulmi ya ba da lambobin wata da lambobin waya cewar duk wanda ya ga wata ya sanar sai mutane su yi buris ba wanda ya tafi kawai dai kowa yana harkokinsa sai wata ya fito an tabbatar da cewar jiya ɗaya ga wata ko jiya kaza sai ce ya za a ce wannan watan jiya gashi nan katoto ana haka ko ba haka kusan najeriya ita na sha maimaita muku zubin najeriya gaba ɗaya daban yake allah ta'ala ya saboda kuma ya manta fa za ka ga an haifi yara wani yaron kafin ranar suna ranar bakwai ga wata in ka ganshi ka ce dan kwana arba'in ne za a ganshi bangwalelen yaro to haka watannin suke wani ga fito da girma wani ya fito dan gani in dai ba a ga wata jiya ba tabbataccen gani ba to wai dan girman wata da ka ganshi a yau bai sai ya zama tsayuwar jiya ba ne ka ɗauki wannan ƙa'ida za ta taimaka maka sosai da sosai saboda haka idan idan aka ga wata da rana bayan rana ta yi zawali ne bayan an yi salar la'asar ne kawai sai aka ga jinjirin wata ba tare kuma da an samu takamaiman dalili cewar jiya an gan shi ba to wannan watan da aka gani yau ganin yau ne ba ganin jiya ba ne ba ganin jiya ba ne قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي سمعت مالك يقول ناجي امام مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره يانا تشوى في الذي يرى هلال رمضان dangane ده mutumin ده ya ga وتا وحده شي shi شي shi kadai وتا ga غانا wannan da ke ko shi kadai ya ga wata annahu ya sumu shi wannan mutumin zai yi azumi shi wannan mutumin zai yi azumi la yanbaghi lahu an yuftar ai dama asali bai kamata ya aji ba saboda a wurin shi tabbas gobe ramadan wa huwa ya'lamu anna zalika al-yawma min ramadan alali shi yana sana lalle ilalla wayewa garin nan gari na ramadan akan me zai aji to kun ji matsala kenan wanda ya ga wata sai ba a manta da ganin watan shi ba yanzu shi a karan kansa shi ne zai tashi da azumi ko iyalansa ba zai sa su ɗauki azumi ba ku lura da kyau ko ku da kyau annahu yasumu la yanbaghi lahu an fitara ba a ce la yanbaghi lahu wal ahli baitihi an fitaro ba ko iyalan shi ba zai sa ba ko ɗaliban shi ba zai sa ba duk fota ce ta najeriya a ce mutum ya ga wata wai ɗaliban shi wai a kan mai waɗannan abu duk ba a ciki wanda ya ga wata ba a manta da ganin watan shi ba shi zai ɗauki azumi ko riƙe wannan da kyau ko sai ya gumi da bakinsa amma iyalansa yayyansa da ƙannansa da iyayensa da kakanninsa da ɗaliban shi ba wanda zai ɗauki azumi shi ma in ya natsa karatu ba zai ce da wani ya ɗauki azumi ba kuma bai ci magana ta da ke ko dama ana magana shi karan kansa zai dauki azumin ne ko ba zai dauki azumi ba amma dai ya ga nasu malik fil muwatta zai dauki azumi saboda mai zai dauki azumi saboda shi a wurin sa lalle ilalla gobe ramadan ne to tunda ko yana da yakinin gobe ramadan ne shi zai dauki azumin sa amma ba zai sa wani ba balle ga ana ta bage bagen waya ina da wani na san shi amintacce ne ya ce mun san ga wata ko duk ka ji waɗannan abubuwa mawon mamaki duk aka eh, har cikin masu da'awar suna duk suna faɗin waɗannan maganganun gasa ita suna ɗin sai mutum ya yi karatunta kullum da ke kuma ana karatun suna ne a gaban malam ba mutum ne zai kaɗa littafai ya karanta suna da karan kansa ba kuma suna ita ake bi ba ita take bi ba shi ne alhamdulillah dai ba wani wanda zai ce maka ya ga wata asali sanar da ganin watan azumin ramadana yana hannun hukuma kuma wannan shine yake tun zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ai ka lura da kyau abdullahi bin umar yake cewa tara an nasul hilal mutane sun fita ganin wata sai na ce wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama na ga wata in jiwa abdullahi bin umar sai manzan allah ya shelanta cewar a sanar da a ɗauki azumi kaga ba abdullahi bin umar ne ya sanar da ya ga wata batun da ya ga wata cewar gobe ta shi da azumi sai da ya fodin din abin ya kai ga abin zuwa ga manzo Allah sallallahu shi manzo Allah ya ce a dauki azumi kun gane wannan da kyau hakan nan mutumin kauye da ya shigo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce me kuke nema ya ce ai wata ne ki ai sun ganshi domin daga karkara suka fito kuma ka san eh, karkara ta fi cikin birni sarari sai Allah sallallahu ya ce a dauki azumi duk labarin sai Allah sallallahu ya yi indozin nashi sai Allah sallallahu ya tabbatar ya ce a dauki azumi ba wai kawai da zara an ce an ga wata kawai a ɗauki azumi ba kwalwara da kyau duk labarin da za ka kawo cewar ana gaya wa manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzan Allah ya bada izinin a ɗauki azumi ina fatan kun fahimci wannan da kyau to haka kowace ƙasa da ake lita ko tsare-tsare da ake bi domin ganin domin ɗaukar azumi ko ajiye shi a Najeriya fadan mai alfarma sarkin musulmi ita ke da hurumin sanar da ganin wata kuna ji da ke ko saboda haka ita za ta sanar da ganin wata a nijar a cikin ministoci ne gwamnati da ke sanar da ganin wata kai tsaye da da aiko a najeriya sarakuna su ma faci ne na gwamnati su ma wani bangare na gwamnati kun lura da ke ko saboda haka wannan ita ce ka'ida a saudi arabia majalisar koli ta alkalai su suke sanar da ganin wata suka sanar da ganuwata akan wannan ganuwata sarki zai dauka akan shi kuma sarki zai aji kullum da ke ku ganuwata a fadar mai alfarma sarki musulmi a najeriya ita ke sanar da ganuwata akan ta shugaban kasa zai dauka akan ta zai aji ina da maimaitawa na maimaita a darasin da ya wuce kada mutum ya ɗauki ciwar da wanda ya ɗauki azumi jiya da wanda ya ɗauka yau duka suna kan daidai wannan ba haka ba ne dole da yana kan kuskure domin azumi wajibu ne gairu muwassa wajibu ne gairu muwassa sabanin sallah an ka dauki azhar don ne karfe ɗaya saura kwata tun da daman zawali ya riga ya shiga tun sha biyu da minti talatin wani lokacin ma a inda yake da wani sallah sha biyu abin nan ɗaya saura kwata ba sha biyu saura kwata ba ɗaya saura kwata da wani karfe ɗaya da wani ɗaya da rabi da wani karfe biyu duk sallah su ta yi tunda mukhtari bai fita ba duk sallar su ta yi ana magana ne kan wanne ne ya fi ba wai ana magana ne kan wanne ne nashi yi wanne ne nashi bai yi ba domin wajibin ne mu wasa amma azumi kun gana hawa nawa hudu muka karanta ɗaya saura kwata karfe ɗaya ɗaya da rabi karfe biyu hawa hudu kenan amma azumi azumi da wanne ya ɗauka jiya da wanne ya ɗauka ya fara yau ba za ka ce da ya yi ba dole ɗaya na kan kuskure hawa biyu kenan ma mafa balle a ce da wani shekaran je da wani ijiya da wani iyo da wani zai gobe dole ɗaya na kan kuskure saboda ka sai mu hatara sai mu riki sai mu natsu sosai da sosai kada mutum ya sa azuminsa a garari kada mutum ya sa azuminsa a garari kuma za ga zuban azumi gaba ɗaya ɗauka ake yi gaba ɗaya ajewa ake yi gaba ɗaya a cikin ibadoji akwai irin wannan gaba ɗaya ake gaba ɗaya ake ajiyewa kamar azumi kamar arafa kamar sallah abubuwa ne da ake yin su gaba ɗaya a ɗauka gaba ɗaya ajiye gaba ɗaya mutum ba zai ce arafa shi jiya ya ga shi a lissafin su jiya ne arafa ba kuma gashi wai an sa arafa yau shi ya ɗauka wai sawa ake yi Ka kaji yana ce gashi ma sun mai da arafa ɗin rana kaza za ka ire ire waɗannan maganganu ba su da alaƙa da ilimi kullum da kyau abubuwan da yake sallamawa ake yi in an ce an ga wata ka ɗauki azumi in an ce an ga wata ka ajiye azumi shi kenan za ka ga waɗansu abubuwan yanzu an tambaye ka lissafin ganin wata tun bayan na shawwal zuwa yanzu wannan wata ne ƙare ka tashi ka je ka duba zulqada da zulhajji da muharram da safar da rabi awal da rabi sani da jumada ula da ake magana wanne ne ka fita kai da ɗalibanka domin ku je ku duba wannan watan ya cika ko bai cika ba shi mai alfarma sarkin musulmi kwamiti yake da shi na musamman aikin da daga cikin zama da aka yi domin a shawo kan matsalar ganin wata shine an kafa kwamitin ne dindindin zai dinga neman wata ba wai ramadan da da shawwal ba dindindin zai dinga neman wata duk gaba da mun taɓa magana nan da ku gaba ɗaya zai kuma ana sa labarin ganin wata ana sanarwa kuma duk waɗanda sai ga wata a sanar to amma duk wata suna dubawa shi kuma wannan duk wata baya dubawa sai abin ya zo ya ce ai wannan watan ai wannan watan tsayuwar jiya ne kullum da ke ko kuma ya ce kaza ya ce kaza ya gama cin zai sa azumin cikin garabi in dai an samu waɗanda suka ɗauki nauyin wannan ɓangaren suka ɗauki ma al'umma duk wata za su duba duk wata za su duba kuma za su sanar da cewa sun duba ya cika ko bai cika ba to kaga ai me kuma naka na na abin nan wanda yake kai shawwal din ma da ramadan din ba ka tafi kake duba ba balle sauran watannin gaba Allah ta'ala ya tsare قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا أفطر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي قال مالك ابن أنس يجي ومن رأى هلال شوال وحده duk wanda ya ga jinjirin watan shawwal shi kadai ai kun ga mun yi magana wanda ya ga jinjirin watan ramadana shi kadai ma'ana ba a yadda da ganin watansa ba cewa ba a yadda da ganin watansa ba abu ne mai sauki fa wato mu ne muke zuzuta abu mu ne muke zuzuta abu Allah ta'ala cewa imin mantar zo da mina shuhada cikin waɗanda kuka yadda da su wanda aka ɗora ma alhakin ya karɓar sanin wata sai shaidar wani bata amanta da shi ba shi kenan ya yi inkarin ya gani ko bai gani ba shaidar ce bata amanta ba shi kenan an gama kamar wani a ce ba a yi a to kuma yanzu jahilci ya shigo kenan kuma ba kuma ilimi ake yi ba ya kuma kuma ana kamar wani kamar kaza a to kuma yanzu ba ilimi ake karewa ba kullum da na magana da kyau yawwa so ko ko kuma so kuke sai ya faɗi dalilin da ya sa bai karɓi shaidar ba kaga wani abin da ke bayo kuma sai bayyana wanda kuma da a yi shiru ma shi ya fi to akwai abubuwan da ba a buƙatar abin nan takallufi ɗora maka sannan mutanen mutanen mutanen sai a hankali akwai wasu shekaru da abin yi rintsi da abin ya rintsi shi mai alfarma sarkin musulmi hafizahullah akwai taro da makai da shi yake cewa bayan da kwamitin ganin wata suka kawo mashi labari final cewar fa ba a ga wata ba kullum da kyau cewar ba a ga wata ba sai ya kara lokuta bai sanar ba ya ce ya ɗauki wayarsa ya ɗauki wayarsa fasinar wayarsa ya ɗauka ya kira duk jagororin waɗannan ƙungiyoyin da ake da su ice ya kira shek abdullahi balalau ko a cikin mutanenka wasu sun ga wata ice ya kira shek a abin nan shek sani haya jingir ko a cikin mutanenka wani ya ga wata ya kira shek ɗahir bauchi ko a cikin mutanenka wani ya ga wata ice ya kira shek abin nan garibullah nasir kabara ko a cikin mutanenka wani ya ga wata duk sun tabbatar mai ba wanda ya ga wata cikin mutanensu wanda ke in ba din ya faɗa ba wanda ya sani tunda ko a tsarin ba a ce mai sai ya yi haka ba abinda kwamiti suka kawo shi ne to amma dai dan dai a kauce wa abubuwa sai da ikira su ko a cikin mutanensu wani ya ga wata domin ya sana ni na halarci zama da ya faɗi wannan baki da baki ba wai tafinta ake ko fassarawa ga kwa rediyo da ji ba gaba da gaba ya faɗi magana duk dai kan a daidaita al'amura an kan lura irin wahalhalin da ake ake yi kafin a kai ga samun matsaya sai ka baiwa mutum uzuri sai ka baiwa mutum uzuri amma idan aka ce kowa zai sa baki zaidu ya sa baki amuru ya sa baki to za a ga abin ya cakuɗe ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala duk abin da ka samu wani ya rike maka wani bangaren to yanzu kai kuma kai kokari ka rike mushi wani bangaren ku ba ganin sallar isha har wani lokacin ala ta lokaci bai yi ba kana ganin isha da ake cikin ramadana ta yi ku lura da kyau duk wanda ya ɗauki sallar isha karfe bakwai da rabi tsawon shekara ko sallar la'asar karfe uku da rabi a tsawon shekara to wata rana zai dinga yin sallolin nan a bakin boda eh zai dinga yin sa a bakin boda ma'ana ana dab da shiga lokaci yana sallamewa kaga ba ta shiga dole to abin duk bai damu ba shi ba abin da ya dame al'asar karfe uku da rabi ah, isha karfe bakwai da rabi inda mutum ya juru waɗannan tabbas dahir zai sallar zai yi waɗannan salloli wata rana a bakin bota amma za ga mutum da bai damu ba kuma sallar nan gaba take da azumi Allah ta'ala ya bana jagora qala wa mar'a hilala shawwal wanda ya ga watan shawwal wahdahu shi kadai fa innahu ya yuftar ba zai aji azumi ba in ya ga watan ramadana shi kadai zai ɗauka. in ya ga watan shawwal shi kadai ba zai aji ba lazimi ya ci gaba da azumi tare da kowa qala maliku rahimahullah li anna an-nasa domin mutane da ka gansu dinnan yattahimuna ala an yuftara minhum man laysa ma'muna za a iya tuhumar su akan cewar wani zai yi da'awar ya ga wata wanda ba amintacce ba faɗa min wanda yake cewa wallahi shi fa ko ba a ga wata ba gaskiya ba zai azumi ko ba shi dai ya gama azumi yau 29 ko ba ka taɓa jin wani ya faɗi wannan ba faɗa min wannan in ya tabbatar da in ya ce an ga wata zai ajiye azumi za a ajiye azumi kana ganin ba zai ce ga wata ba kun yi shuru zai ce ga wata mana ka lura da kyau cewar an ga wata a ajiye azumi kowa zai iya da'awar shi amma cewar an ga wata a ɗauki azumi ba kowa zai iya da'awar shi ba <laughs> ku lura cewar an ga wata na ramadan gobe a tashi da azumi ba kowa zai iya cewa ba wanda bai gani ba da wuya ya ce in dai an ga wata ne a ɗauka amma in dai an ga wata ajiye ne to kowa zai iya cewa aji kai shi ya ga shi sa malik ibn anas duk wanda ya ce ya ga wata na shawwal shi shi kadai to ba zai ajiye azumi ba zai ci gaba da azumi da kowa ne nan ba haka ba wani ma sai ce ai shi ma ya gani in haka ne wani mai ce a ah, ai ka manta tare ma gani shi ma kawai ga ya an ruwa qala rahimahullah wa yaqulu ulaika sai ka ji waɗannan suna cewa idza zahara alaihim idan wata ya bayyana a gare shi kadar ainal hilala ay mun ga wata wa mar'a hilala shawwal naharan duk wanda ya ga watan shawwal da rana kun mun kowa maganar Usman bin kenan duk wanda ya ga watan shawwal da rana ba zai ba wa yutimmu zai cika azumin wannan yinin fa inna ma huwa hilalu lailatin lati ta'ati ai jinjirin watan daren da zai zo ne dare a hausa namiji ne a larabci kuma mace hi zai ce hilalu laila allati ta'ati jinjirin wata ne da zai zo a daren da ke tafi saboda ko tun da daren bai zo ba lokacin fitowar shi bai yi ba so inda mutum ya ga wata da rana ba zai ajiye azumi in dai ba an samu nagartaccen dalili a kan cewar jiya wani ya gan shi ba ƙwarawa da sani an maliki ya haya wasu mai tu malikin ya ƙolo idan saman nasu yau malfitari wa mai yi nuna an na humin ramadana fajar a humin sabutun an na hilala ramadana ƙararru iya ƙabal an yi sumu biyomin wa an na zalika a hadu wa salafun bayan na mai fitaro na fi zalika liyau أية ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس قال يحيى يحيى ابن يحيى الليث يجي وسمعت مالكا يقول ناجي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يقول ينا شوى إذا صام الناس يوم الفطر إذا متى سن أزمي أرانا صلى idan mutane sun yi azumi a ranar sallah shine yawmul fitri ranar karamar sallah sun tashi da azumi a ranar karamar sallah wa hum nuna annahum min ramadan alhalin so suna zaton ai ramadan kaka kenan sun cika ramadan talatin ko suna ganin ai ramadan a sabatu sai tabbataccen dalili ya zo musu anna hilal ramadan qad ru'ya ai jinjirin watan ah, hilal أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوم بيوم أي أزم جنجر وات رمضان أي رجاء أن جنش كافس لك أزمي لك أنا أيا سوداس مسألة تنفر كون أوكاني tun ɗauka ne an ga wata abin nan an tsere musu da kwana ɗaya tabbataccen dalili lokacin da suka ɗauki azumi ɗaya lokacin ake da biyu lura lokacin da suke da ɗaya lokacin ake da biyu lokacin ɗauka kenan yau suna da 28 kuma ana da 29 kun gane ko ana da 29 su kuma suna da 28 sai aka gan shi 28 a lissafinsu alhalin a fitowar shi kuma 29 wa'annan yawon zalika ahadu wa salasun wannan yinin da suke ciki suna yini na 31 kenan masu 29 sun cika shi 30 su kuma waɗannan suna sun tafi 31 kenan fa innahum na fi zalika liyo za su aje azumi a nan take za su aje azumi a nan take ayyata sa'atin jahumul khabar a kowane lokaci labarin ya zo musu ba za a ce to ai saura minti 30 a sha ruwa ku lura ba za a ce saura minti talatin a sha ruwa bari su ƙarasa ba in suka ce bari su ƙarasa sun yi azumi ranar sallah a ghayar annum la yusallu na salatul eid sai dai ba za su yi sallar idi ba in kana zalika ja'ahum ba'da zawali shams idan labarin ya zo musu bayan rana ta yi zawali idan to babu sallar idi to za su yi gobe amma in labari bai zo kafin zawali ba to kenan labari ya zo lokacin sallar idi sai a sallar idi mun gane ko ai ta ranar idi ba rana ɗaya ba ce ita ce ranar sallar in ya riga ya huce musu kuma wallahu to kun ga wannan kaɗa ne daga cikin masail na ganin wata kaɗan ne daga cikin masail na ganin wata ganin wata ba abu ne da kowa zai dinga sa baki ba kullum da ke kuma musamman zai da social media suka yi ƙarfin gaske ka gano wata madi ya tafi a facebook wani ya ce an gani wani ya gaya mai wani da iya da shi ya shi ne fa iya da shi wani da iya da shi ya tabbatar mashi da ya ga wata sai aka yato ai ba ke zai wa ba zai tabbatar da mai alfarma sarki musulmi ya ga wata ne kuna na da kyau ko kai zai wa kai aka ce wa ba a ce tabbatar maka ba zai wa da mai alfarma sarki musulmi ne sarki musulmi kuma ya tabbatar shikenan ba duk abin babu ta da jijiyar wuya ko kuma ga wani ya ga wata bayan ya ga wata din kuma sai ce sun ga wata kuma sun tabbatar da ganin wata din amma sun aika a rawa sarki musulmi suna jiran ya tabbatar mai ke haka ka ka mutum shi ma kuma wai malami ne duk za ga wannan a social media musamman a nan najeriya da yake facebook ya fi twitter karfi za ka ta ganin shi a facebook wai sun ga wata an ba su labarin ganin wata kuma sun tabbatar amma sun aika mai sarkin musulmi suna jiran ya sanar wannan ana so a sawa mutum dutse a baki ne kenan ba haka ake yi ba duk wani labarin tun da ba a tabbatar da shi ba a cikin abin da za ka rubuta amma an haka haka kuma to kenan mai aka yi zaka duk waɗannan labaran na facebook na whatsapp group kaga wani lokacin ba in ka lura group din labarin da kai ka saki a hankali shi ke dawa gare ka eh kai ka saki labarin sai ga wani ya ma postin nashi wani fa ko karanta ba yi ya kwafa ya sa ya kwafa ya sa mutum yanzu tsoron Allah ba komai ake ba in ba ka ba sai ka kana cikin masu yada alfasha duk abin da zaka san kasan zaka yi zaka yi fodin nashi za ka yi copy and paste nashi ka tabbatar da ka karanta in ba alfashi a ciki ka ga yiwuwar kuma ya cancanta a wani ya sani shi kenan amma ga wani ya yi rubutu duk mai san Allah mai san manzan Allah salama ya yi forward din wannan to go forward to all contact za to ko ba ka taba gani ba ba a yi duk wanda ya karanta ya sanar da wannan wane wa'ai wa'ai ya me wannan me ilimi a ciki ba a yi wannan ka ba a ɗaukar labarin ganin wata wai a facebook ko kuma a whatsapp kuma a wasu ayoyi na social media su ba da waɗannan abubuwa mai alfarma sarki musulmi shi ke sanarwa kuma nagartattun hanyoyi da aka sani sanai kaga da nta suna sanarwa kullum da ke ko sannan kuma suna sawa ma a shariatul akhbar abin nan ƙasa nan da suke ba da labarai duk ana sawa manya-manyan midiya da aka san su da ba 'yan kwashe-kwashe ba ne wani lokacin su ma suna da tasa alfashar a wani zubin su ma su ma duk suna da manya-manyan midiya za ka ga duk suna sawa kullum da ke ko za ga wasu ma suna cewa wakilinsu yana fada mai alfama sarkin musulmi in za su fara shiri su tattauna da shi in za su rufe duk su tattauna da shi me ya sabo duk ana samu waɗannan abubuwa kullum da ke ko kuma kai ba za ka rasa wani dan jarida da ke can kai tsaye ba in dai labarin ya tabbata fa za ka je shi in dai labari ya tabbata daga fada mai sarki mai alfara su kuma su za a ji kuma bai tabbata ba mutum ba zai tsaye ta jiran kwashe-kwashe ba Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله باب من أجمع الصيام قبل الفجر قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر قال رحمه الله باب من أجمع الصيام قبل الفجر wannan babi zai yi bayanin man ajima a siyam wanda ya tabbatar da niyya ƙabal alfajiri kafin alfajiri ya keto kun da ke ko wani ga a ta'arifi da muka yi biniyatin ta ƙarbi ila Allah ta'ala ƙabal alfajiri au ma'a azumi kuma yana tabbatuwa ne da yin niyya kafin alfitir ya fito ko tare da huduwa alfitir to shine ya ce babu man ajma'a ma qabla alfajar babin da zai bayanin udurta niyya kafin alfijir ya fito udurta niyyar azumi kun gane ko udurta niyyar azumi kafin alfijir ya keto da kuma yin niyyar azumi bayan alfijir ya keto me bambancin su wanne ne azumi wanne ne ba azumi ba ina fatan kun fahimci maganar da kyau yin azumi kafin alfijir da kuma yin azumi bayan alfijir eh, abin nan yin niyya kafin alfijir da kuma yin niyya bayan alfijir hisa ya ce babu man ajima a suyama babin da zai yi bayanin wanda ya kudurce niyyar azumi abal alfajiri kafin alfijir ya fito kafin alfijir ya keto ana nufin alfijir shine alfijir na biyu shine alfijir na biyu قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت تدني وانا دغ مالك ابن انس عن نافع دغ نافع مولى بن عمر يا رسول قرا تدليل شا تقص عن عبد الله بن عمر دغ عبد الله ابن عمر يا رسول قرا تسبع عند اوكو أنه كان يقول للي شي عبد الله بن عمر يا كسن شي yana cewa la yasumu ba wanda zai yi azumi a ce azumin shi yayi illa man ajma'a siyama qabla al-fajr sai wanda ya kwana da niyyar azumi kafin alfijir ya fito ne in yi azumi azumin shi ya yi. lura da kyau ko shine layin su ba wanda yake yin azumi illa man a su qabla kabal alfajar sai wanda ya kudirce niyyar azumin kafin alfijir wannan ne in ya yi azumi azumin shi ya yi. amma wanda ya kudirce niyyar azumi bayan alfijir ya fito to ba shi da azumi ba shi da azumi wannan hadisi bukhari abin na abu dawud da tirmidhi da sa'i da sauran toshi a ce me ba ji eh, shi ne muke magana ya ce wanda ya kudurta niyya kafin fitowa shi ne kullum da ke ko kafin fitowar alfijar shi ne yake da azumi ne yake da azumi Eh? bayan an ga wata kenan ba a ah. so kafin ai sai an kawo wata kuma ake magana ni yi ai eh. ai na yi wannan magana duka duk yana cikin abin da ya tsaye da mu ma a babi din a darussa din kun lura da ke ko duk wanda ya kwanta da niyya cewar in an ga wata azumi in ba a ga wata ba zai sha ko an ga wata ba zai azumi ba duk wanda ya kwanta da niyya in an ga wata zai kwana da niyyar azumi in an ga wata to azumin ramadana in ba a ga wata ba azumin nafila sai ya kwanta duk babu ko daya a cikin su kullum da ke ko duk babu don niyya ake bukata wannan kuma duk shaci faɗi yake kun fahimci magana ta idan aka ce an ga wata yana ta maimaitawa wannan daren kwaya ɗaya ne a shekara na ka jira ka tabbatar da ganin wata ka tabbatar da ganin wata shi kaɗai ne a shekara na ajiye azumi ko baka tabbatar ba ko gari ya waye ne aka ce maka ayan ga wata je sai ka ajiye azumin ka kun gane sai ka ajiye azumin ka saboda haka mutum yi hakuri ya tabbatar da labarin ganin wata ya sanar da iyalansa sai a kwana da niyya so idan aka ce ka qabal alfajir ana nufin da daddare kullum da ke ko ko tsakanin magariba da isha aka tabbatar da ganin wata shi kenan in kai niyya yanzu kai niyya ka kabal alfajar kafin alfajir ya fito wallo da kyau kai niyya ka kabal alfajar kafin alfajir ya fito wannan magana ne karshe ya dama game da wata da aka gani da rana eh wannan ya daukan niyya a watan da aka gani da rana ana daukan niyya lokacin a'a ai bai gama fitowa ba tukunna sai ya fito sai a dauki niyya in gane ko to dare ake ɗaukar niyya domin daren shine daren gobe yanzu za ka ɗauki za ka yi azumi gobe sai ya kwana da niyyar shi a dare mai zuwan nan to haka yanzu shine ka yi azumin gobe da ba zai ci abinci ba ba zai ci abinci ba ba zai azumi ba ranar mana ko ba zai ci abinci ba amma abin da ya ba azumi ba ne zai rama shi saboda mai zai rama shi saboda bai kwana da niyyar shi ba domin wani ya tushar li sa'ir al-amal biha salahu wal fasadu lil amal قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك وحدثني عن مالك an rawaito wani daga malik ibn anas an shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim al-zuhri ya rasu shekara ta 125 an aisha daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam as-siddiqatu bint siddiq wa hafsa da aisha da hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi misli zalik su ma sun rawaito irin waccan ruwaya ta abdullahi bin umar Cewa babu azumi ga dukkan wanda bai kwana da niyya ba da kullum da ke ko niyyar azumi ana kwana da niyya ne mutumin da ya tashi da rana da ya tashi sai da gari waye aka ce mai aijiya an ga wata kuma gashi bai ci ba bai sha ba kwana ji da ke ko ba fa zai wuce da azumi a matsayin azumi ba zai rama shi ba zai rama wannan azumin yana saboda mai zai rama shi saboda bai ɗauko niyyar shi ba shi yanzu bai yi azumin cikakken yini ba azumin da i daga lokacin da ya ɗauki niyyar nan daga wannan lokacin ya fara azumi kun gane ko idan ya ɗauki niyya ne minti 40 bayan hudowa alfijir aga yanzu bai yi azumin minti 40 ba kar ku ɗauki azumi ya taƙaito ga rashin ci da rashin sha kaɗai ba tare da niyya ba kun gane ko ai mun yi magana a farkon darasi daga dole sai an haɗa shi da niyya sannan ya zama azumi in ba haka ba yanzu aka yi mawatakila baka ci ba baka sha ba kuma ba za a ce azumi kake yi ba ina fata mun gane wannan da kyau har kuma mun yi magana kan hadisin da ah, bukhari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tambaye sa akwai abinci idan sun ce babu sai ce idan in nisa'in to menene fasarar izin in nisa'in daman ni ina azumi to daman ni ina azumi na tambaya ne dan in ji kuna da shi ko ba ku da shi tunda dama wajibin mai gida ne ya tabbatar da iyalai suna da abinci ko ba su da abinci yana azumi ko bai azumi ko ko fasarar izin nisa sa'im to yanzu na dauki niyyar azumi sai zama na a lokacin ne ya dauki niyyar azumi ko lura da ke ko lafazi dai ba sarihi bane akan haka lafazi ba sarihi bane kan haka yanzu dai kana da maganganun sahabbai guda nawa abdullahi bin umar da hafsa da aisha radiyallahu anhu duk sun tabbatar da cewa ba a yin niyyar azumi da rana ana yin niyyar azumi ne qabal al asali ma akwai ruwayar hafsa bin uh, abin nan hafsa binti umar da mai daki manzo Allah sallama cewar ta ruwaito hadisi cewar annabi sallallahu ta'ala sallama yana cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba sai dai wannan riwaya ce annabi sallama ya faɗa riwaya ce bata kai labari ba ta fi kaiwa labari a ce fatawar hausa ce kulwar da ke ko haka ana ta cewar babu wani abu mutum yana ɗaukan azumi da rana gaskiya akwai ya kamata a sake duba magana ko a wata shekara da aka yi maganar an ga wata an sanar da ba a ga wata ba sai daga baya kuma aka sanar da an ga wata mutane suka yi ta suka yi ta maka abu mafi sauki kyau karama a wannan azumin na wannan azumin da ka san baka kwana da niyyarsa ba sai bayan da alfajiri fito sai a masallaci kaji ana cewa kuma an sanar da ganin wata kyau karama guda ɗaya shine aslam gare ka kullum da kyau ko yawa domin maganganun sahabbai da tabi'ai sun tabbatar da ana ɗaukar ni azumi yana tabbatuwa ne da kwana da niyya kafin alfijir ba wai ɗaukar niyya da rana ba yanzu ba ga fatoyin sahabai mun karanta ba ƙala rahimahullah babu ma ja fi ta'jil al-fitr babin da yazo zai magana ka abin da ya shafi gaggauta bude baki gaggauta bude baki idan an ce gaggauta bude baki shine ayi bude baki akan lokaci karka ji an ce gaggauta bude baki shine mutum rana sauran minti uku ta faɗi ya ce ai an ce fitr ah. wannan kare azumi kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال, لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأن حديث بخاري ده مسلم ده ترمذي ده ابن ماجه ده أحمد ده سوريتوشي حديث ني ده مالك ابن أنس ده أبو حازم ابن دينار daga sahal ibn sa'ad a said yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu nasu bi khairi mutane ba za su taba gushewa ba suna cikin alkhairi alkhairi ya zo alkhairi ya karu ma ajjalul fitra muddin suna gaggauta bude baki muddin suna gaggauta bude baki muddin suna cikin alkhairi muddin suna jinkirta bude baki muddin suna jinkirta ma kansu alkhairi domin Allah ta'ala ce ayi wakulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل درانا تفادي دزارا درياي شكرا rana ta faɗi, da zarar lokacin دزارا لوكا تشيشر بواياي saboda haka mutum kada ya ɗauka fasaha ce da gwanan cewa ya ce wallahi aiki ya sha kanshi har yanzu bai buɗe baki ba wai yanzu an yi minti talatin da shan ruwa ba abin nan ba ne ba gwaninta ba ce ko kana wani aiki ko kana wani abu ka samu ka sha ruwa ko ka ci dabino ka dai wani abin da zai nuna ka ajiye azumi ne kun fahimci wannan da kyau ko don ka lura da kyau ba wai ibada mutum yake ba gargajiya yake yi ba wannan shi ake magana domin ya bambanta da azumin shi'a da azumin yahudawa da azumin yan tatsi ne domin shi'a da yahudawa da yan tatsi ne ba sa ajiye azumi sai taurari sun fito kuna jina da ke ko ba sa ajiye azumi sai taurari sun fito irin karfe tara na dare din nan ko tara da rabi a nan najeriya kullum lura da ke ko ba sa ajiye azumi shi sa ka lura da kyau isa gano sallama ya ce la ya zalu nasu bi khairin ma ajalu al-fitr ma ajalu al-fitr قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن مسيب ده سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب يا رسول كرا تتسعين ده هدو هجرة yana cikin manya-manyan tabi'ai yana cikin manya-manyan tabi'ai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji sayyid ibn musayyab sayyid ibn musayyab yace manzo Allah ya ce ya hadu da ma'aiki hadisi ne mursal amma ku dubi tafannun na malik kai ahalin abu sai dai ka sallama musu sai ya kawo wannan mursal din bayan ya kawo muttasil kullura bayan ya kawo hadisin farko shine hadisin sa'ad ibn sa'id abin sa'ad ibn sa'ad a said kullura sai ya kawo shi sai ya nuna da wannan hadisi na biyu da rashin sa hadisi na farko ya tabbatar kullura da ke ko amma sai ya kawo na biyu saboda ko da ka gan shi a wani wuri shi kadai shi wannan na biyun ko da ka gan shi a wani wuri shi kadai to ka tabbata yana da yana da tabbas akwai sahabin shine sa'ad abin nan shine sahal ibn sa'ad as-sa'idi in ba ka ku lura da kyau matanin hadisin da iri ɗaya ne la zalun nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba da alkhairi ma ajal fitra madin sun gaggauta bude baki wannan hadisi shi ma bukhari da muslim da eh, ibn majah da saraito shi da imam ahmad ibn hanbal قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان قال وحدثني عن مالك yace malik ibn anas ya karanta da ni wannan an ibn shihab daga malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an humayd bin abdulrahman daga humayd dan abdulrahman. Umar dan Abdurrahman ya ce anna Umar bin Khattab lalle Umar ibn Khattab wanda aka kashe shi shekara ta 23 bayan hijira wa Uthman bin Affan da Uthman ibn Affan wanda shi ma aka kashe shi shekara ta 35 bayan hijira Umar ibn Khattab a lokacin yana khalifa da Uthman ibn Affan lokacin yana khalifa kana yusalliyani al-maghrib sun kasance suna sallan magariba ne hina yanzurani ila sawadil layl lokacin da suke hangen duhun dare lokacin da suke ganin duhun dare ƙabala an yi fitira kafin ma su yi buɗe baki kafin su yi buɗe baki suke sallan magariba sun mai ni ba a da sala sannan sai su yi buɗe baki bayan sun yi sallah wa zalika fi ramadan wannan a cikin wata ramadan kenan wai yana so ya fassara maka ta ta'jilul fitr ba ya ce babu ma ja'a fi ta'jil fitr ba sai kawo hadisai biyu da suke bada fa'idar to ai yanzu kana buƙatar aiki kuma da zai fassara maka menene ta'jil fitr wato littafin muwatta yan wa ba karamin littafi ba ga matani ga kuma aiki ga matanin hadisi da la yazalu nasu bi khairin ma ajjal fitr to dan ka fahimci ake ta'jil fitr sai aka maka aikin Umar ibn Khattab da aikin Uthman ibn Affan shine aikinsu su sai sun yi sallar magari sai sun yi sallar magariba suke suke shan ruwa ya suke sallar magaribar yanzu rani ila sawadil ga daren ma yana sauka ga daren yana sauka kuma yanci magana ta da ke ko ga daren yana sauka to don ka bayanci tun da dai har an yi magariba to batun shan ruwa kuma ya wuce tunda ai sallah ta fi azumi. kwarai sallah ta fi azumi to kuma aka yi sallah da lokacin ta bai yi ba ba za a yi ba to kuma kai tsaye lokacin magariba yana yi kai tsaye ya yi ne tare da lokacin shan ruwa kuma ci kuma ya ci magana lokacin magariba yana yi yana yi ne tare da shan ruwa to ba ma shan ruwan ba sallan ma an yi ta mu abin da ke faruwa a nan shine da ramadana da ake dan kwatantawa kaɗan amma a wajen ramadani akan ƙara wa magariba minti goma sha biyar kafa a kirata can kusa da isha ake yinta na ina fatan kun fahimci wannan da ke ko domin asali shine in dai kaga kaskon rana ya ɓace kawai ka sha ruwa to kuma mutum sai ga gari na fayau tangararan sai ga bari dai idan kara kaɗan kun gane magana ta da ke ko eh, aƙidar shi'a da na ambata mana da yahudawa da ta su ne ba sa shan ruwa sai dare ya yi sai taurari sun bayyana shi sa malik ibn anas domin ya yi raddin wannan aƙidar shi sa ya ce babu ma a fita a jini fitar sai ya kawo tabbatattu ba sai tabbatattun hadisai ba sai ya kawo cewar suwa da suwana ga yadda suke azumi ba amma kasancewa ya san haka suke yi sai ya kawo dalili da ya watsi da wannan aƙida ta yahuda da ta shi'a cewar ba a shan ruwa sai taurari sun fito Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya karba mana azuminmu da ibadunmu baki daya Allah ta'ala kuma ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum salam